ha na baka bi wallahi ba dai nan ba muna garin mu muke tare gabas mu tare yamma mu tare kudu mu tare arewa ya wallahi barbari wannan barbari ya ce wallahi ba irin tawo bace ba ci maganin taurin wannan ba ba ci maganin wannan ba Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah a lafiya dai a lafiya dai a lafiya dai a lafiya dai a lafiya dai a lafiya dai a lafiya dai a lafiya dai a lafiya dai a lafiya dai a lafiya dai a lafiya dai a lafiya dai a lafiya dai a lafiya dai mai dawa a lafiya dai mai dawa a lafiya dai idi ne fa eh idi ne idi eh idi ya na ganka a kwance na ta ma ka gama da shi idi kare ni ne na kawo haka fa na ga yayi nan yi kai anya ka duba da kuwa ina kallo ina daga nesa daga baya baya ka sani ai bubbuga mu kan nan fa nayi ka bubbuga mawa sawun lafiya lau na ga yabu nan lafiya kallo babu wani rauni a sa. ina rauni yake ina ka ce ya nan haka ya bi to zo mu shaka su nan mutumin da yana ko me kai mai yin baya hmm. iri eh? baka san sirrin ɗaure ƙasa ba ka zai biyo ni kawai zo na kawai ai mai da alfar an ƙarya kake yi